Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Laraba 11 ga watan Agustan shekarar 2021. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya ta Operation Haɗin Kai ta kaddamar da jirgin sama da zai rika jigilar sojojin daga maiduguri zuwa iko da abuja har yau a tarayyar najeriya jama'an kwastam da ke jibiya jihar katsina sun hallaka mutane goma wasu kuma da dama sun jikata to ko garin yaya sai a biyo mu a cikin shirin don jin karin bayani a jamhuriyar niger kuma ruwan sama kamar da bakin kwarya a cikin dare jiya talata ya haddasa mutuwar mutane da dama a birnin yamai sanadiyar ambaliya da ta ruguza gidaje masu tarin yawa Zainab Babaji za ta shigo mana da rahoto na musamman akan matsalar da daɗe rikici tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga ƙasar Ghana. To amma bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jaridar Washington Post ta rawaito cewa sama da kwararru masana kiwon lafiyar jama'a da masana kimiyya da masu fafutuka biyar ne suka aika wa shugaban ƙasa amurka joe biden wasiƙa suna roƙonsa da ya ƙara ƙoƙari don ƙara samar da allurar rigakafin coronavirus don dakatar da wasu nau'ukan cutar mai saurin yaɗuwa. waɗanda suka sanya hannun sun yi kira ga shugaba biden da ya sanar da wani babban shiri na samar da allurar rigakafin na duniya a cikin kwanaki talatin masu zuwa suna cewa wannan shirin shine kaɗai mafita don dakila wannan annoba da kare nasarorin da aka samu har zuwa yau da kuma gina kayayyakin allurar rigakafin saboda nan gaba. Jarida Post ɗin ta ce, kwararrun sun kuma aika da wata wasiƙa daban ga shugaban suna cewa Amurka ta tanadi sama da allurai miliyan hamsin da biyar na messenger RNA yayin da miliyoyin mutane a Afirka da Latin Amurka da Asiya har yanzu ba su karbi allurar rigakafin ɗaya ba yayin da samfurin delta na Corona Virus mai saurin yaduwa ke mamaye duniya an soki gwamnatin biden saboda daukar abin da aka kira kananan matakai don yakar annobar covid-19 ta duniya wanda mutane sama da miliyan 204 suka kamu da rashin lafiya tun daga karshen shekara ta 2019 lamarin da ya hada da mutuwa miliyan 4.3 a cewar cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar johns hopkins Yau Laraba masu zanga-zanga sun yi aron gama da 'yan sandan Thailand a babban birnin kasar Bangkok yayin da ake ci gaba da zanga-zanga kan yadda gwamnati take kula da annobar coronavirus. Masu zanga-zangar sun yi ta harba wani karamin karfe da watsa fenti kan 'yan sanda waɗanda suka mayar da martani da amfani da hayaƙi mai saka kwalla da harsashen roba don su tarwatsa su. Rikicin ya faru ne yayin da jama'a suka tunkari gidan prime minister Pride Chan Ocha. Masu zanga-zangar suna neman Pride da ya yi murabus saboda abin da suka yi imanin cewa shine rashin kula da barkewar cutar da ta fi kamari a Thailand da kuma mummunan tasiri ga tattalin arziki, amma ya ƙi murabus. 'Yan sandan sun ce akalla jami'anta takwas ne suka ji rauni, kuma asibitin Irawan ya ba da rahoton mai zanga-zanga ɗaya ya ji rauni. Wannan ita ce rana ta biyu a jere a zanga-zangar kan matakin da gwamnati ta ɗauka kan annobar. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Zambia da take a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda dimokuraɗiyar su tafi tsayawa a Afirka za ta fuskanci gwaji a zaben wannan makon wanda shugaban kasar Edgar Lungu yake neman a sake zabensa. Ana sa ran zaben ya zama kankankan kuma wasu masu sharhi sun ce zaben shugaban kasar zai iya haddasa rikicin siyasa a kasar kudancin afirkan masu sukar lungu sun ce ya yi amfani da dabarun hana 'yancin demokuraɗiyya da ya rufe wasu kafafen yada labarai da tsare 'yan siyasar adawa da masu sukarsa a watan yunin da ya gabata hukumar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta zargi shugabancinsa da tsunduma ƙasar afirkan ta biyu da tafi samar da jan ƙarfe cikin yanayin matsanancin take haƙƙin ɗan adam tashin hankali ya sake karuwa a 'yan makonnin baya-bayan nan musamman a tsakanin magoya bayan manyan jam'iyyu wanda ya janyo lungu ya tura sojoji lungu ya ce sojoji za su dawo da zaman lafiya ne amma 'yan adawa na jayayyar cewa sojojin na tsoratarwa masu kada ƙuri'a wani jami'i ya ce mayakan taliban sun kwace iko da wani birni a kudancin kasar afghanistan yau laraba wanda shine babban birni na takwas da ya fada hannun masu tayar da kayan bayan a cikin kwanaki shida yayin da dakarun kasashen waje da amurka ke jagoranta suka kammala janyewa kwace faizabad babban birnin lardin badakshan da ke arewa maso gabashin kasar da kungiyar taliban ta yi ya zo ne a daidai lokacin da shugaban kasa ashraf gani ya sauka a mazar ir sharif don yin taro da masu kare kasar yayin da dakarun taliban suka rufe birnin mafi girma a arewacin kasar bayan doguwar fafatawa a faizabad sojojin gwamnati sun koma gundumar da ke makwabtaka da su kamar yadda jawad mujadidi dan majalisa daga lardin badakshan ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce mayakan taliban sun kwace galibin lardin kuma sun yi wa faizabad kawanya kafin su kai farmaki jiya talata. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan Najeriya ta Operation haɗin kai ta kaddamar da jirgin sama da zai rika jigilan sojoji daga Maiduguri zuwa Iko da Abuja. Jirgin zai yi jigilan sojojin ne sau biyu a kowane wata. Ga dai Haruna Dauda daga birnin Maiduguri da karin bayani. Rundunar sojan Najeriya na ofishin haɗin kai ta kaddamar da wani jirgin soja da zai jinga jigilan sojojin Najeriya daga Maiduguri zuwa garin Ikko har dangana zuwa babban birnin tarayya Abuja duk cikin mako biyu. Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya Lieutenant General Faruk Yahane ya kaddamar da wannan jirgi. Ya ce sojojin nasu suna shiga cikin hatsari da zaran an baya sojojin hutu. Yan hutun da aka baya sojojinsu na yan kwanaki wanda ake kira pass a turanci. Ya ce sun ɗauki wannan mataki ne da rage irin hatsarin da sojojin najeriya ke fadawa musamman ma al'aran kama da suka iya mayaka akan hanya wanda a kasa kan yi garkuwa da su wanda hakan ke tsaba su cikin hatsarin gaske lieutenant general faruk yahaya ya dai karin haske game da aniyar tasu kamar haka eh, abin da muka gudanar wato shine eh, mun kaddamar da jirgi da zai kai mu da masu aiki a nan na operation haɗin kai in sun samu damar zuwa gidajensu saboda nisan wuri su al'amura muka sa jirgi zai dinga kai su akalla zai kai mutane abuja daga nan su je inda za su je ya kai su lagos su je inda za su je in za su dawo kuma haka za a yi kuma kuna ganin jirgin nigerian airport ne amfani da shi wannan ya tabbatar muku da cewa wato muna aiki tare ko me lieutenant zai ce game da mika kai ga 'ya'yan gugara suke ga jami'an sojan najeriya don mai son zaman lafiya ita ce hanyar ci gaba su aje makaman su su dawo su je cikin mutane ai kusan ga 'yan fara zuwa wannan ita ce hanyar ci gaba ba ka zama cikin daji can tare da kuraye dauke da bindiga kana bata maka lokaci sannan wanda ba su dawo ba kuma ai za mu same su ko nan suke eh, arewa maso gabas ko can suke arewa maso yamma ko ina suke so duk inda suke masu ɗauke da makamai suna faɗa da mutane a faɗa da al'umma ana kiransa da su aji makamansu hanyar zaman lafiya ita ce hanyar ci gaba ba ka zama cikin daji tare da naman daji sannan ka ce wani abu ka san wannan ba addinin na ba wanda suka zo ai sun gaba a kashe su ba so duk masu kariya cewa kas su zo akwai abin da a yi musu ayyan sun gani so wanda kira ga duk su son zama lafiya su a jima kamar su dawo in ba za za mu same su a can. Lieutenant General Faruk ya kenan babban hafsan sojojin kasar Najeriya ya bayyana yanzu ta kaddamar da wani jirgin da zai dinga jigilan sojojin Najeriya Haruna Dauda biyu murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda da wannan rahoton. Har yau a tarayyar Najeriya jami'an kwastam da ke jihar katsina sun hallaka mutane goma kana wasu da dama sun jikata yayin da suke farautar wani mai babur da ya ɗauki buhun shinkafa guda biyu Sani Sha'ibu Malumfashi ya aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoto. Al'amarin ya faru ne a lokacin da su kwastan suka hange wani mai babur ya zo ya wuce bisa babur ɗauke da shinkafa wacce aka haramta shigowa da ita suka bi shi shine har ta kai ga inda mota ta je ta kwace masu suka bage mutane da dama wanda hakan ya kai ga rasuwar wasu nan biyar nan take. Dan cin cikakken bayani na zanta da ɗaya daga cikin ganau wanda al'amarin ya faru a idansa sunana alhaji da lahiru jibiya yaya wannan al'amari ya faru to jiya ne misalin karfe tara da wani abu su jami'an kastam da motar su hilux suka biyo wani mai mashin yana dauke da shinkafa buhu biyu yan waje da suka biyo shi da gudu gab da su kama shi sai yanka ya shiga wata kwana bai tsere lokacin da su yi kokarin su kada su bi shi mota ta kwace musu wannan yara kawai suka ratsa cikin wa'annan mutane wanda ya haddasa mutane sun mutu wasu sun karire wasu sun samu manyan raunuka. Zuwa yanzu mutum nawa ne suka rasu? A jiya lokacin da abin ya faru an yi jana'izar mutum biyar gaba daya. Aka kara samun wani yaro shi ma guda daya da suka kai shida. Daga baya wani yaro shi suka kai su bakwai ga jiya kenan. Ga yau da safe an kara samun wa'anda suka rasu mutum uku. na ga mutane hankalinsu ya tashi a wannan lokacin. Tinka a lokacin su jami'an kastam sun tsere. Jin zafin sun tsere ɗin mutane sun kabbara gaba ɗaya aka ƙona motar tasu eh. wadda ta samu hatsarin. aka ba su hakuri kuma aka turo area commander na 'yan sanda na yankin katsina da shi da dpo suka ƙara zuwa inda abin ya faru suka mu idanun idanunsu kuma suka ba mutane hakuri suka ce insha allahu za su ɗauki matakin da ya kamata mutane su saurara. lokacin da na yi kokarin tantiban shi dpo ce suna gabatar da duk ne su bada rahoto ga headquarter wanda yake na yi kokarin samun shi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp gamba isa amma ban same shi ta waya ba na kuma sadu da ɗaya daga cikin iyayen da suka rasa 'ya'yansu dattijiya sunanka sunana usman abdu ilori wannan labari ya zo gare ka area nan unguwa ce farko sannan kuma hadarin da ya faru akwai hada yarinya ta ciki mai kimanin shekara goma sha shidda sannan 'yan makaranta na zo kawai ina zane sai na samu labarin hadarin harka da ita mun tsaya zaman jinya kuma allah ya nashi iko yau allah an shi rayuwar allah sarki allah ji kanta kana da wani kiran da za ka yi ga hukuma dangane da irin wannan yadda wanda bai ji ba bai gani ba abu ya zo ya rutsa da shi to gaskiya akwai bukatar kira ga hukuma a ɗauki matakan da suka dace dangane da irin wannan domin Allah ya kamata a ce an tausaya ma talaka da wanda bai ji bai gani ba Lamari ya faɗa mai kwatan irin haka da Allah. Malamin me za ka iya cewa game da wannan sunan ka farko? Suna na Abdulrahman Abdullahi shugaban game kungiyoyin farar hula na jihar Katsina. Shi wannan abu dai abin takaici ne. Abu ne wanda ba yau aka fara shi ba. Gaskiyar magana yadda duk za ka yi kokarin hidda su jami'an hukumar kwastam ba za ka hidda su ba a mu na kungiyoyi na fara hula muna nan za mu bi haƙƙin wa'annan mutane wa'anda ba su ji ba su gani ba kan matakin da ya kamata na hukuma wanda kuma shari'a ta tanada. tabbas akwai buƙatar hukuma ta yi wani abu akan wannan al'amari yadda za a takaita asarar rayuka sarshe malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya to a gaida sani malumfashi da wannan rahoton A jamhuriyar Niger kuma ruwan sama kamar da bakin kwarya a cikin daren jiya talata ya haddasa mutuwar mutane da dama a birnin Yamai. Sanadiyar ambaliya da ta ruguza gidaje masu tarin yawa a wasu unguwanni inda a yanzu haka waɗanda abin ya shafa ke ci gaba da kwashe ɗan abin da ya rage musu domin zuwa neman mafaka. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Sama da milimita ɗari na ruwan sama ne aka kesta cewa sun sauka a tsawon sa'o'i uku kacal a jiya da daddare a birnin Yamai. A wani lokacin da dama ƙasa ta riga ta jika sakamakon ruwan da ya sauka a cikin watannin na Agusta. a unguwar gabagura da ke shiyar ya ta ɗaya jama'a bata rumtsa ba sanadiyar wannan al'amari kamar yadda ismail idrisa ya shaida mana sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda fi la an yi banna na an rasa rayuka ma muna ji mutane suna cewa hudu amma mu dai muka gani da idanunmu ɗakina sun haɗa da dama jiya an shafa ma tun da gaskiya kai kana naka sai ga na wani wanda ya hima naka ruwan na gaya muku halin bakin abin ga kirji na haka muka rika dauka 'ya'yan mutane muna tsallaka da su cikin ruwa domin mu samu ma kai su cikin masallaci a wajen kare uku na dare muna nan muna hawa ma domin a ceci mutane. shi ma hamma jibbo wanda ruwa ya shafe gidansa da na wasu danginsa ya ce ya ga abin al'ajabi. kana cikin gidanka sai ka yi hu wani yake a kama musu da haka dai ne mun ka tashi dai ruwa ya ci gidaje gidaje da sun zube sai wallahi sun zube sun zube sosai Balkisa wace ita da 'ya'yanta suka samu mafaka a masallacin Juma'a na gaba gura na cewa ruwan ya wuce da komai na ɗakinta. Zama kun mafata, bore sai, kuwa ikon daga farka da kai kun mafata da sai. domin jajantawa mutanen da abin ya ritsa da su wasu mazauna ya mai sun leƙa a wannan wuri. Suna na Hajjira Salamatu. Lalle labarin baya da daɗi kai dai kafa ruwa ya yi ɓanna sosai sosai. Ka yi yadda yadda ake tsammani ma. Tunda dai gaskiya wannan gorin ne shine yake wasa wayar ka shigo su. Dan ba gorin na aka samu dubara ba. Wannan ruwan har abada ba za a fasa yin ɓanna ba wurin ga. Eh tunda mu ma mun yi zamanin nan nan da shekara hudu ko biyar ne ruwan nan dai suka kore mu daga wurin ga. ko su sai suka yi ruwan jiya ma wallahi ya ma hina harin tun da an mutuwa kai suka ci. eh Allah dai ya kiyaye. Fiye da kashi 80 daga cikin ɗari na gidaje ne suka ruguje a wannan unguwa sakamakon ruwan na jiya in ji mai unguwa Adamu Sale wanne ya kara da cewa idan da an ɗauki mataki da haka ba za ta faru ba. Irin wannan abun na tanku ba ouvrage aka yi wadansu babban canalization wanda zai dauko ruwa daga wurin da yake hitowa hal isa banza kenan wannan sai dai Allah ya taimake mu masu hannu gishuni masu gai aji su zo su kama mu magajin garin ya mai shiya ta daya Hamidu Abdu wanne ya ce ruwan da aka tafka a jiya da daddare ya haddasa ambaliya a unguwanni da dama inda a yanzu haka ake ci gaba da tattara bayanai haka kuma ya tabbatar da mutuwar mutum guda a gaba gura hudu a unguwar Yantala ta ƙasa Donc la Corniche, là, j'ai déjà trouvé, on a trouvé quatre morts. Les maisons sont effondrées, A makon jiya hukumomin Nijar sun bayyana cewa mutane akalla arba'in ne suka rasu a faɗin ƙasar sanadiyar ambaliyar ruwa a bana yayin da gidaje fiye da dubu ishirin da biyar suka ruguje. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ta gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Kada a shafa ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman akan matsalar da daɗin rikici tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya. Rikicin makiyaya da manoma matsala ce da tun shekaru da dama ake yin sa ake kuma sasantawa. To sai dai a cikin 'yan shekarun nan rikicin na makiyaya da manoma ya ɗauki sabon salo inda ɓangarorin biyu ke zargin juna da zarar an kai wa mutane ko an kashe mutane ko dabbobi ko kuma an lalata amfanin gonaki. Dukkan bangarorin sun amince cewa a baya sun yi zaman lafiya da juna, amma dai a yanzu ana zaman doya da manja ne. Shugaban kungiyar raya kabilar Irigwe a karamar hukumar basa da ke jihar Plateau Robert Ashidodo ya shaida mun cewa babbar matsalar shine yadda makiyaya ke fada musu cikin dare su hallaka mutane su kuma sanya dabbobin su a gonaki su cinye musu amfanin gona. Mun samu damuwa domin hari da aka kawo mana a kasar mu Irigwe. Gonakinmu lokacin noma ne yanzu kuma sai aka sa shanu sun shiga sun bata komai wanda ma ba za a iya girbe komai a ciki ba to duk wayan abubuwan sun sa mun samu cin baya shi yasa mun kawo kukanmu ga gwamnati gwamnati su tashi kai tsaye su yi abin da ya kamata su tsere rayukan mutane su hana wannan abun kar ya kara ya sake faruwa muna kuma kuka ga gwamnati domin su nemi hanyar da za su dan taimaka ga waɗanda sun rasa eh, kayan arziki domin rayuwa ta yi musu dadi yaya dangantakanku da su fulani a kashin gaskiya da mu da fulani mun tashi mun samu iyayenmu suna zaman lafiya da fulani ko da shike akwai yan kananan damuwa da akan samu mai yiwa a shiga gona sai a ce to an shiga gona to a biya dameji sai wanne ya kare amma a yadda muka sami kanmu yanzu mun samu damuwan da ya fi abin da dama yake faruwa da duk lokacin da ake wannan hargitsin sai mu je ana fulfulde to idan ka je ana fulfulde wa za ka kira dole ka ce fulani ne in kuna jin daɗin zama tare da mu duk irin wayannan mutane in sun zo ku ce musu nan gurin ba gurin shigan ku bane za mu san cewa i eh, muna tare amma idan har sun zo sun aikata har ma ku ba kwa zuwa ku nuna mana cewa kuna kuna tausaya mana to ya nuna cewa akwai hannunku. tun da a da kuna zaman tare amma yanzu a ce kwata-kwata an hana su shiga wurin domin su yi kiwo? to bari in gaya maki kashin gaskiya mutum ya yi gonansa shine arzikin shi kai kana da shanunka shine arzikinka ai sai kai lura inda ka ga akwai gona ba za ka shiga ba ba mu hana yanzu in mun gama girbi za su ya su shiga akwai kokarin da kuke yi na ganin cewa wato kuma matasan ku ba su tsokane su ba balle ma har a samu wannan sabani abin da mun tashi yake nan yanzu muna kokari muna kira ga matasa kada su dauka doka a hannunsu duk wani abin da an yi maka ka bi hukuma domin a samu biyan bukata to muna kokarin su gane cewa laifi akan laifi ba shine hanyar ba. Ko a cikin 'yan kwanakin nan wasu da ba san ko su wane ne ba sun sassare amfani a gonaki fiye da 45 a wasu sassan arewacin jihar Plateau. A bangare guda kuwa Abdulkarim Bayero da ke zama jigo a kungiyar Fulani makiyaya ya ce lamarin sabon salo da rikicin makiyaya da manoma ya dauka ya kasance abin damuwa domin kuwa su ma manoma na kashe musu yara suna kuma kashe musu dabbobi. Jihar Plateau a baya ta daɗe tana cikin rigima an dawo an samu zaman lafiya sai aka samu su ɓata gari suna son su mai da hannu agogo baya. To gaskiya wayannan abubuwan abun bakin ciki ne a irin yadda muka san mun zauna da iyaye da kakanni a baya babu wani rigima a tsakaninmu to ban san menene yanzu damuwan da zai sa mutane su dinga irin wayannan kashe juna ba duk kwanakin da suka wuce nan an dinga kai hare-hare ana kashe shanukai ana kashe yaran fulani to gaskiya mun ba mu ji daɗin wayannan abubuwan da suka fara tasowa ba eh, shi ba fulatani baya fara yi sokane mutum sai ya an sokane shi amma duka muna kwantar da hankali muna nuna wannan abun duka a dawo a koma a zauna a tattauna a samu zaman lafiya gwamnati lallai ta sa ido akan suwaye ne suka zuga wannan abun security su sa ido su binciko suwaye ne suke sa a aje a kashe yaran fulani ko a kashe shanu domin a samu crisis kar kasan nan ta zo na lafiya fulani a biya su shanukansu wayannan in an baranta masu gonakinsu a biya a zauna lafiya kowa ya yi hakuri a zauna kamar yadda da ake domin neman hanyoyin warware matsalar kungiyar da ke sasanta tsakanin addinai wato interfaith mediation center ta shirya wani taron karawa juna sani wa matasan fulani makiyaya da manoma daga karamar hukumar bakos inda a can ma ake samun tashin hankali muhammad ali shu'aibu ya halarci taron yace yanzu dai sun fahimci ainihin musabbabin tashin matsaloli a tsakanin su kuma suna da yakinin warware su. Eto eh gaskiya taron na ya ganar da mu abubuwa da yawa. Ɗaya daga ciki shine ya sa mun gane ainihin menene matsalolin da suke kawo tashin hankali. Mun gane cewa idan aka samu tashin hankali wani hanyoyi za a bi domin a ga an kawo zaman lafiya. Bayan haka kuma bayan an samu zaman lafiya a wannan lokacin mun gane kuma ya za a yi mu ci gaba da ɗorewa cikin wannan zaman lafiya so gaskiya ina kyautata zaton dai wannan zama da aka yi gaskiya wata matashiya ne mai kyau wanda za ta ka da gwamnatiyar zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma shi ma kefas malayi da ya halarci taron ya ce sun samu horo kan matakan sasantawa mm, masha Allah don gaskiya yanzu ma a cikin wanda muke participant a nan gurin akwai gaskiya fulani wanda yanzu haka mun ji daɗin juna har muka faffaɗa me action plan ɗinmu da za mu yi a wayannan musamman wayannan communities da ake samun damowi kamar waton josho ganda dafo mushere da sauransu to wayannan wuraren mun faɗa me za mu je mu yi a wuraren da zai inganta zaman lafiya dukka watan za a haɗa kai ne fa da fulanin da kuma su natives ɗin wuraren da da ana ɗan tsoron shiga za mu je mu shiga idan aka sami rikici sau da dama mata da yara kan shiga yanayi na tagayyara kan haka ne hauwa kabir da ke wakiltar mata a wurin taron ta ce suna son ganin canji kan bambance-bambancen da mabambantan addinai ko kabila ke yi muna so mu ga canji a cikin mu wani bambance-bambance na addini ko na kabila gaskiya ba ma san shi duk wanda yake da addinin shi ka rike addinin ka amma dan uwanka da yake addinin da bakwa daya ka rike shi ka respecting duk wani kaman al'adu na shi ko na addinin shi ka rike naka irin idan kowa yana nashi to ina ganin kaman za mu zauna lafiya akwai mutumin da ya tashi ya ce an kashe mishi family shi shida amma kuma ya ce ya yafi ya ce mutane ma da suka mishi wannan ya ma san wasu kuma har yanzu aka suna ma'amala da su so kaga irin tararrukan nan yana wayar da kai sosai. Lauya mai zaman kansa barista Solomon Daliop ya ja hankalin hukumomi ne da su rika yin hukunci kan waɗanda aka kama da hannu a tada rikici. Jama'an tsaro ya kamata ana ana ganin aikin da suke yi na kamo wanda wato an identify nasu a siyan ta'adi in an kama su an yi bincika kuma an same su da laifi a hukunta su bisa ga inda doka ta stipulated amma mm. abun kuma ba a gani haka dalilin da ya sa kenan yan ta'ada din nan za su dinga yi domin sun san da cewa a karshen ba abin da za a yi musu ba ma za a nemi su ba ma bale a ce har za a nema a kamo su a kuma hukuntar da su a ana kiwo gaba ki daya so da mutane su yi rancin rancin din zai taimaka kuma fulani ma za su gan amfani rancin din domin shi shi bere ma je gun wani belare a sai a sata ko kuma ya je yi ma wani you know ta a gona ba eh, wannan zai taimaka sosai dubban mutane ne suka hallaka ɗaruruwan dabbobi ne aka hallaka amfanin gonaki na miliyoyin nerori ne aka yi asara dalilin rikicin makiyaya da manoma a jihar Filato. Lamarin da masana ke hasashen ya ƙara assasa talauci a tsakanin al'umma kuma idan har ba a ɗauki mataki ba zai iya kawo ƙarancin cimaka a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To madalla gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta ba da sanarwar cewa Premier League Ghana mai zaman kansa ya samu amincewa kuma zai soma daga kakan shekara ta 2022 da 2023. Hukumar kwallon kafar kasar ta Ghana ta bayyana haka bayan wani taron majalisar zattarwanta. Za a ci gaba da tsarin kungiyoyin wasa goma sha takwas da ake da su na ligin kasar wa shekaran farko kan a ƙara wasu ko sana haka ra'ayin ya biyo shawarwari da tuntuɓar juna da kwamitin ba da shawara na premier league mai zaman kanta da chairman hukuma na accra house of octagon afede sun kai ne saura mambobi na wannan kwamiti sun hada da mamban majalisar zantarwar gfa e, dr tony alban da dr kwame banuaku chairman hukumar baiwa kungiyoyin wasa lasansi da dalale sanaye chief executive din inter Allies FC saura ne Mr. John Ansa Operation Manager Cape Coast Mysterious Dwarves. Dan wasan kasar Ghana Babar Rahman ya shirya barin Chelsea shekaran nan in ji wata majiya ta klabin wani klabin kasar Girka Pauk na kokarin daukan shi kan aro amma Chelsea ta keke shi kasa cewar sayar da shi take son yi dalilin haka shine Rahman na a cikin karshen shekaran kwandilarsa kuma hakan zai iya sa dan wasan ya kai ranar karshe na hudu kasuwan transfer din yan wasa rahman da ya kwandilan shekara biyar ya kula da chelsea tun shekara ta dubu goma sha biyar. kuma bai cincewar ya yi wasa 23 da yan wasan farko a kakansa na farko lokutansa da dama ya kasance ne kan aro kocin din black star suke a kano ya shirya bayanar da sunayen yan wasan sawa wasannin neman gurbin shiga wasannin cin kofin duniya na shekara ta 2020 biyu in ji hukumar kwallon kafar kasar ghana charles akuna zai sadu da 'yan jarida farkon lokaci tunda ya ɗare bisa makaman mai koyar da black stars wasa ya ambata 'yan wasan nasa an shirya kasar ghana za ta karbi bakuncin kasar ethiopia a rukunin g a ranar juma'a uku ga watan satumba a cape coast kan ta sadu da afirka ta kudu a ranar litinin shi ga watan na satumban shekara ta 2021 a johannesburg dan wasan baya na kasar ghana da Columbus Crew Jonathan Manson ya haɗa gwiwa da Global Communication and Payment Services Boss Revolution a ƙasar Amurka. Captain ɗin na Columbus Crew zai zama jakadan kamfanin da ke marawa brandin ɗin IDT's Boss Revolution da ya haɗa da transfer kuɗi na ƙasa da ƙasa kira na muryoyi da sauran hidimomi kamar mobile top app services a matsayin kakaki da kuma jakada. Jonathan ya ce, ina fariyar cewa ina da murya a kokarin taimaka yada fahimta na boss revolution in ji jonathan manson da wannan muka yi iso karshen labarin wasannin radwanan la ba sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana a gaida ridwan abbas yanzu ko ga baballe ya dawo da labarai a takaice jaridar washington post ta rawaito cewa sama da kwararru masana kiwon lafiyar jama'a da masana kimiyya da masu fafutuka biyar ne suka aika wa shugaban ƙasa amurka joe biden wasiƙa suna roƙonsa da ya ƙara ƙoƙari don ƙara samar da allurar rigakafin coronavirus don dakatar da wasu nau'ukan cutar mai saurin yaɗuwa. waɗanda suka sanya hannun sun yi kira ga shugaba biden da ya sanar da wani babban shiri na samar da allurar rigakafin na duniya a cikin kwanaki talatin masu zuwa suna cewa wannan shirin shine kaɗai mafita don dakila wannan annoba. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan daren. Baba ya ku makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.